barcelona ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta valencia da kwallo ɗaya mai ban haushi a gasar kofa da rai na shekara 2017 2018 a can kasar ta spain a gasar kusa da nan karshe wato semi final zagayen farko inda a dan wasan gaban ta suarez ya jefa kwallo a cikin minti na 67 da fara wasan har ila yau za a ci gaba da wasan a ranar 7 ga watan fabrairu 2018 wasan zagaye na biyu inda kungiyar kwallon kafa ta sabbiya da suka kuma kungiyar kungiyar kwallon kafa ta laganes sai ranar 8 ga watan fabrairu na shekara 2018 inda muke cikin valencia za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta barcelona har yanzu dai muna bangaren kasar spain lake a bangaren la liga inda a yau za a buga wasa daya tilo kungiyar kwallon kafa ta real sociedad da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Portugal a da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. A gobe idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Eba za su fafata da Sevilla Real Betis a gida suna tare da Villarreal sai Alaves kuma da gumi da Celta Vigo. Kungiyar kwallon kafa ta Leganes ko za su fafata da Real Madrid ne a wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar Mexico ta roki kungiyar kwallon kafa ta Bosnia Herzegovina da kwallo ɗaya mai ban haushi idan muka leka kasar Jamus bangaren Bundesliga a yau kungiyar kungiyar kwallon kafa ta Colin za su karbi wakuncin Borussia Dortmund. A can kasar Faransa kuwa bangaren Ligue 1 na kasar a yau za a buga wasa ɗaya tilo inda kungiyar kwallon kafa ta Olympique Marseille za su fafata da Metz. idan muka dawo kasar ingila kuwa bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan mako na 26 gobe idan allah ya kai mu za fafata wasanni har guda bakwai inda kungiyar kwallon kafa ta bournemouth za su fafata da manchester city masu rike ragamar tebur sai brighton and hove albion suna tare da west ham ita kuwa kungiyar kwallon kafa da bournemouth za su fafata da stoke city west bromwich za su karɓi a southampton manchester united a gida za su fafata da kudal stars sai leicester city za su fafata da da Swansea City wacce ta doke kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a wasan da aka yi satin da ya gabata. idan ko kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din suna tare kungiyar kwallon kafa ta Everton ne. Idan muka lega bangaren sauran labaran kuwa bisa kididdiga na mujallar Sport Business ta da ta yi yana nuni da cewa kungiyoyin kwallon kafa da suke taka leda a bangaren premier league na kasar ingila sun kashe kudi fam miliyan 150 a ranar karshe na rufe hada-hada saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya na watan janairun 2018 bisa bincike ya nuna cewa an sai yan wasa kamar haka akwai dan wasa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund wanda ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kasar Ingila Henrik Henrik Aubameyang inda ya dawo akan kudi fa miliyan 56 Luka Moraes ya dawo da kungiyar kwallon kafa ta PSG ya zuwa Tottenham akan kudi fa miliyan 23 sai Oliver Giroud daga Arsenal zuwa Chelsea akan kudi fa miliyan 18 akwai Andre Ayew wanda ya dawo kungiyarsa ta Swan City da kungiyar kwallon kafa ta Wasam akan kudi fam miliyan 18. Akwai Bado India wanda ya bar kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray zuwa Stoke City akan kudi fam miliyan 14 sai Jordan Hogil da ya bar Bristol ya koma kungiyar kwallon kafa ta Wasam akan kudi fam miliyan 10 da kuma sauran 'yan wasan wanda koma aro wasu kungiyar na kasa na cikin na wanda suke fafatawa a Premier League na kasar Ingila. hakan ya bada jimillan kuɗin da aka kashe na saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya a watan janairu wanda ya kama fan miliyan 430 inda ya kama lissafin a shekara ta 2017 zuwa 2018 din nan an sai 'yan wasan da kudin su ya kai fan biliyan 1 da miliyan 900 sai dai shugaban hukumar kula da wasannin kwallon kafa ta duniya fifa mai suna infantino ya nuna damuwarsa sosai ta yadda ake biyan masana'antar kwallon kafa a yayin cinikin 'yan wasan kwallon kafa inda ya ce a shekara ta 2016 zuwa 2017 kacal ƙungiyoyin kwallon kafa sun kashe fam miliyan 177 wa wakilan 'yan wasa kafin a cikin cinikin da aka yi shugaban ya ce ya zamo dole su dakile irin wannan lamura da yake faruwa don kawo ci gaba a hidimar kwallon kafa a duniya iya abin da ya sawaka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya